da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin rai mai takin jin zaki kashi na ashirin su rarraba idanu yayi yana kallanta yace ni kuma har wani abin nayi da zai saki jiki shi babu asabe kwarai ko mana amma dai da fatan lafiya lau ka baro ummul khairi a cikin ɗakin baki sake yake kallon babu asabe tare da yin kufa yace hmm, wai ni me kika dauke ni ne kuma ma ni da ban shiga tsabgar yara har kin wani sarki har kina wani zargi a kaina baba asabe fahimtar so yake yayi wasa da hankalinta yasa ta faɗin sorry namijin duniya ashe ni ce ban ji daidai ba kamo hannunsa ta yi shi kuwa kamar karamin yaro haka ya biyo ta har dining table din ko da ya zauna aji wayoyinsa guda bakwai yayi a gefen nasa haɗi da agogon diamond ɗinsa kairi kokarin fitowa daga kicin ɗin take ganin sa yasa ta koma najiwa wata ce iye kairi an san daɗin miji haɗe rai ta yi sosai babu annuri ta ce wallahi ni dai na gaji da wannan auren in dai haka ake aure wallahi Allah ya wadar naka ya lalace sautin muryanta na fita daga kitchen din har cikin kunnensa ya ji wannan surutun nata hakan yasa ya kara haɗe rai yana cin abinci babu annuri ko ɗaya a fuskar nasa naji wata ce haba kairi ke fa kika ce kina son aure har da fadin zaki mutu in ba a yi miki ba eh mana ni nace ina son aure a lokacin banda hankali yanzu kuma ina da shi dariya na ji wata suma ta ce ke da kanki kike zagin kanki kenan Baba Asabe da ta shigo kicin din duk abin da suke faɗi tana jin su. Ko da ta karaso dafa kairi ta ita ce, "Ba na son in kara jin kin yi mummunar furuci akan aure." Dan ya wuce gaban wasa kin ji ko? Najuwa ta ce, "Ai Baba Asabe, na ga kairi, na jin maganar ki." Da ni ce yo, yanzu zan sha tsiwa a wajenta. Dariya Baba Asabe ta ita ce, "Ba na son Sharifa." Ita ko kairi sosai ta shiga tunanin ta yanda za su gudu su bar gidan. Nuriya ce ta shigo kicin sai cika take irin nan na isan nan kanta daure da bandeji Ka baki ɗaya kallo ya dawo kanta wani kallo take bin kairi da shi cikin jin haushinta ta ce wai ke umar khairi baki iya gaisuwa ba ne umar khairi sosai ta so ta gaya mata magana tuno hukuncin da aliyu ya mata akan nurai din ne ya sa ta yin sanyi ita ko nurai tana kallon kairi tace ce eh lalle addu'a na ya ci akanta wanda jiya ta hana idan ta bacci tana surkulle don ta samu galaba akan kairi ta yanda za ta rama raunin da ta yi mata tsawar da ta daka wa kari ne ya sa ta firgita kari ke kallanta tare da dukar da kanta kasa shegiya yar matsiyata maza ki so daki na yanzu ki share min kimin mufin dan ba abinci kika zo ci ba kari cike da tsoro ta ce to bari in ci abinci ko sannan in gyara miki ɗakin naki na ji wa ganin kairi ta yi kalar tausayi ne ya sa ta kallon nurai ta ce ni ki bari zan yi aikin tunda na gama wanda nake bata yi aune ba sai dai ta ji saukar mari a kuncinta cikin ruwan bala'i nurai ta ce sha sha sha har ni in sa shegiyar nan aiki kice ke ce zaki to kada ki kara min gangancin haka umarni na kenan naji na son ta yi magana babu asabe ta rufe mata baki dan ta san kowa ce ce Nuraid ciki da waje kari rasa meye dalilin da yasa ta kasa daukan mataki akan Nuraid hakan yasa jiki a sanye ta je ta gyara mata ɗakin nata so sai take kyakkyamin ban dakin ta don har pant period ɗinta na nan a nan ta bar shi tana gama gyarawa cikin hanzari ta bar ɗakin kasantuwan warin Pat din period din nurait ya bugi hancin nata amai ta kwarara a banɗakin nasu kamar hanjin cikin ta zata amayar kokarin zama take dan taga labai da sosai hakan yasa ta a rude najiwa ta shigo cikin dimuwa tare da bata taimako a hanyar ta hanyar kiran baba Asabe ita kuwa baba Asabe kallon kai da take ganin yadda aman ya gajiyar da ita cikin tsananin damuwa ta kawar da ita daga kan gado tace ai mijin naki yana can farfajiyar gidan bai wuce ba bari in kira shi wallahi yana iya zama shigar ciki yana iya yiwuwa shigar ciki ne na ji zazzare idanu ta tace baba asabe shigar ciki kuma tace kwarai kuwa cikin tabbatarwa baki ga yanda ta kwarara amai bane yanzu haka ta ga abin da ya tayar mata da hankali ne kin san me ciki akwai laulayi shiru na ji wata tana karkada kai ta ce. eh lallai kairi ashe munafuka ce kenan tarayya take yi da mijin nata shine kullum take nuna min sai ya sake ta ita gida za ta koma tana maganar zuci da fata baba asibiti ya kan ya sa ta dawo hayyacinta maza ki je ki kira min Aliyu kan ya tafi ya samar ya samar mata wacce za ta duba ta ko da nan najuwa ta isa iske shi tayi yana kokarin shigowa falon suka ci karo sake da baki yake kallanta lafiya ko najuwa me yake faruwa yana magana cikin son jin damuwarta bakin da na rawa tace akar makallahu wallahi kai rice ba lafiya shine baba asabe ce in kira ka subhanallah ya furta yayin da ya bi bayan nata suna shiga cikin ɗakin cikin hanzari ya karaso kusa da baba asabe yana mai kallon kairi da bacci yayi awon gaba da ita rike da kugunsa yake faɗin ya Allah ka sa wannan yarinya ba wata cuta bace da zai affecting din rayuwarta baba asabe ta katse masa tunani ta hanyar faɗin gaskiya Aliyu baka kyauta ba kallanta yake yana son ya ji abin da yayi sai ji yayi tana faɗin yanzu dan Allah matar kana da ciki sai ka bar ta babu kulawa cikin zamani sai dai zuwa awo koda kuwa karami ne in ma baka san da shi ba yanzu na gaya maka maza ka kirawo Dr. Faisal ya bata magungunwa har da na amai zazzare idanu ya soma bakinsa na rawa ya ce. ban gane tana dauke da ciki ba baba asabe wannan yarinyar zaki ce tana da ciki ki kalle ta da kyau fa a'a wannan tatsuniya ce ganin najuwa na, na dakin ya sa shi faɗin police dan ba mu waje cikin dimuwa yayi furcin tana fita ya dawo da kallonsa kan baba asabe ce haba wannan yarinyar ce zaki ce tana dauke da ciki kuma cikin wa Baba Asabe ta ce ba na son zancen banza Aliyu. Ko mami na tabbatar ba za ta min renin wayo ba. A'a, ta ya ina magana za ka juya min zance na a baibai. Bakinsa na rawa ya ce Baba Asabe Luke, ki nutsu ki fahimtar da ni ta yanda zan gane inda kika dosa. An ki a fahimta din. Ta faɗa tana kokarin barin ɗakin. Shan gabanta ya ce wallahi babu inda za ki je. Ki bar ni cikin rudani. Awo, ashe ma cikin rudani zan barka. Ɗazun ma ai kuna tare kai da ita a ɗakinka. Har ihunta na rinka jiyowa ko kana ko ce gidan kurame ka zo ba ma za ka iya hakuri ba ku koma can gidan naku na karkashin kasa ba sai ku ci gaba da abin da aka saba ta kare shi zancen cikin takaicin raina mata wayo da zai yi idanunsa ne suka ko da kwalla yana kallon ta bakin sa na rawa ya ce. yanzu ke bari a kira dokto ya duba ta a ga menene matsalar kuma zancen kin ji muryar ta a daki na wannan ma bai taso ba dan ba hujja ba ce. ta zaki tunanin ni Aliyu zan zubar da kimata da mutunci na akan yarinya karma wacce Nasiba ta girme ta. Baba Asabe da ke kallon su ta ce, "Kira Faisal din, ba na son borin kunya, sai ka ce wanda ya aikace, sai ka wanda ya aikata haramci." Kasa ba ta amsa ya hakan ya sa shi samun wuri ya zauna a bakin gadon. Zaro wayarsa daga aljihu yayi tare da dannawa Faisal din kira. Yana gama wayar ya dawo da kallon kallonsa akan kairi da ke bacci yana tambayar kansa in har da gaske an ce ciki ne da ita a ina ta same shi wata zuciya ta ce to ko dan ka taba hannun nata ne nan? tsaki yayi wanda ya fito a fili yana ci gaba da maganar zuci yana faɗin kai wannan mazancen banza ne babu yadda za a yi hakan ta faru in ta kasance gaskiya sai na kashe kowane ne wanda ya shiga hurumina kuma ita ma zan mata hukunci mai muni a rayuwarta kusan minti ashirin da kiran Dr. Faisal sai gashi ya zo cikin hanzarinsa tare da kayan aikin nasa babu Asabe ce ta masa jagora har ɗakin kai da salama bakin nasa ya shigo ciki da ladabi ya gaishe da karama makallawo Aliyu amsa masa ya ciki ciki don ya kagara a duba kairi Dr. Faisal ya ce mara lafiya ce a kwance jin muryar ya sa kairi ta tashi tare da zama akan gadon cike da mamaki take kallon doctor ganin Aliyu ya bashi amsa da ita ce babu lafiya hakan yasa doctor kai tsaye yi wajen nata tare da daukan bifi dinta dan roba ya bata ya ce ta je ta yi fitsari a ciki ta kawo masa bakinta na rawa ta ce ban gane in yi fitsari in kawo ba tsafi za ku yi da shi ne muryar akarmar kallawo ta je yana faɗin zaki tashi ki abin da ya saki ko kuwa sai kin tsaya nyanyanya jin haka yasa ta miƙe tare da shiga ban daki kowa ɗakin ya yi zuru-zuru ana jiran fitowar fitowarta najuwa tagumi ta yi ta ce o allah in har da gaske kai da ciki gare ta ta ya za ta haife shi yarinya da ko period bata fara ba tana cikin sake-sake sai ga kai ta fito hannunta na rawa ta ajiye roba hakan yasa sa doctor Yasa, safar hannunsa ya sa abin gwaji a ciki tare da samun wuri ya zauna na jiran result babu asabe da ke addu'a Allah ya sa ciki ne ya ga ta yaya Aliyu zai yi don ta lura kamar ba san haifuwa yake ba gyaran murya doctor ne muryan doctor ne ya dawo da su cikin hayyacin su hannu ya mika wa Aliyu sa na dauke da murmushi wanda yi sanadin akar makallahu ya ji zuciyar shi na neman bugawa ganin sa yana neman daukewa wani jirijiri yana ɗibar sa maganar doctor ne ya dawo da shi hayyacinsa inda yake faɗin alhamdulillah gaskiya ba wata matsala ba ce malaria ce ke damunta ajiyar zuciya mai karfi akar makallahu ya sauke nan da nan ya fara goge zufan da ya taro masa duk da karfin esin ɗakin baba asabe ta ce likita yanzu kana nufin ba ta da ciki dr faisal ya ce au daman tana da aure to gaskiya ni ban ga ciki ba baba asabe da bayanan nasa bai mata daɗi ba ta ce matar aure ce mana ga mijin nata nan a gabanka kallon kallo suke wa juna Dr. da aliyu hakan yasa doctor sauke kansa a kasa ya ce ni dai na gama aiki zan tafi Pepa ya samu ya rubuta magunguna tare da mika musu. Sallama ya musu sannan ya fice dan ya san duk wata yake ɗaukan albashi ko yayi aiki ko bai yi ba yana fita babu asabe ta fita kalan na jiwaye yace maza ki je ku shirya yanzu za mu wuce can gidan tun da yau juma'a sai litinin za ku dawo cike da ladabi na jiwa ta ce an gama ran kai daɗe insha Allahu yanzu kuwa dan tana matakar shakkarsa tana fita ya dawo da kallon sa kan ummul khairi cikin isa ya ce ke ummu hakan yasa ta dawo kai ta ɗago kai tare da sauke ganinta a kansa na nauyin numfashi ya sauke ya ce kina iya tashi ki ki shirya sannan ki sani sannan ki sani duk wani abin da kike ciki ina sani. da kallo take ban sa alamun tambaya fahimtar hakan ya sa shi fadin ki har kina da wayan da zaki ce zaki gudu ki bar gidan nan zazzare idanu tai tana ciza labanta cikin tsananin mamaki ta ce, ni kuma yaushe nace zan gudu to in je ina oho dai ya bata amsa cikin takaici ce, ina nan ina jiran ku ke da najuwa zaki fice ki ban wuri kin wani tsare ni da idanu ne ko kuma yaya jiki a sanye ta bar ɗakin ta cike da wasu wasun zancen nasa Allah sarki kasar Niger Republic ni Nyamai zuwa bayan Isha'i Ismail ya tattaro abokan nasa akan su zo su yi wa auren nasu addu'a tare da musu fatan samun zuri'a ɗaya ba sultana da ke jin su suna ta addu'a cikin tsananin tsorata ta tashi za ta shige ɗakin kamo hannunta ya yi. ta hanyar dakatar da ita murya a tausashe ya ce addu'a ake mana ba za ki tsaya su fita ba a hankali ta iya furta bacci nake ji tare da dawo da kallonta akan bakin da ke zaune ɗaya daga cikin abokan nasa kallo ɗaya yayi wa sultana yayi ajiyar zuciya ya ji zuciyarsa ta harbu ya ce yana neman rasa nutsuwarsa dan sosai ta tafi da imaninsa musamman bayan da ta kara haske da kyau ta yi fresh ga lalle ta sha wani mugun yawo ya haɗiye a cikin zuciyarsa muryar sultana da ya ji tana faɗin sannan ku da kokari Allah ya saka muku da alkhairi mun gode mutuwar zaune yayi kamar wani tsumamme sultana ciki ta shige ta bar su Ismail da mamaki suke kallon abokin nasu Ibrahim Daula da ya koma kamar wanda ruwa ya ci a zaune. Abokan nasa kowane su tashi suka yi don tafiya gida bayan sun gama shan lemu da aka tanada dadan su. Ibrahim kasa fita yayi yana mai kallon Ismail bayan kowa ya watsi. Ismail ya ce, "Lafiya kuwa, me yake faruwa ne?" Murmushi yayi mai ciwo ya ce, "Wallahi aure nake so." Masha Allah, cewar Ismail, "Ai ya cancanta kai aure abokina." Ibrahim ya ce, "Wallahi haka ne." ni dai da so samu ne da zan samu aure a irin gidan da ka auro Ismail cikin rashin fahimta ya ce kana son ka katsina kenan kwarai kuwa ya bashi amsa amma da zan samu irin matar ka da na more wallahi Ismail ya ce kash sai dai babu kannanta wanda ba su yi aure ba akwai kanwarta wallahi an mata aure da ita ka samu yarinya mai kyau da ita dan ma ta fi matata kyau Ibrahim ya ce kana nufin har diri ta fi matarka haɗe rai Ismail ya ce haba Isma ya ce haba Ibrahim wannan wace irin magana ce kake yi akan na? kar ka manta sultanin ta ce kar ka sake faɗin haka a gabana ko a gaban wasu bana so ya faɗa cikin matukar jin zafin maganarsa Ibrahim tashi yana mai kallon abokin nasa ya ce mai daukan ni ba wani abu nake nufi ba amma na ga kaji zafin maganata sai da safe sai mun haɗu a sai mun haɗu a fada ya faɗa tare da fita daga gidan Ismail take masa baya yana faɗin a'a ni ban faɗi magana dan ka ji haushi ba sai dai ina tunatar da kai ne saboda kar ka sake hanya suna yin sallama ya koma cikin gidan nasa tare da rufe gidan nasa shi ko Ibrahim wani kotutun bakin ciki ne ya turnike zuciyarsa ji yake kamar ya je gidan ya kama Ismail da duka ya fiddo da shi daga ɗakin sultana tunani ya soma ta ya zai ya raba auren nasu don ko za a mutu a dawo sai ya mallama kyakkyawar yarinyar nan sultana ya faɗa a cikin zuciyarsa Ismail iske sultana yayi ta kasa kwanciya ta yi bacci don tsoro da fargaba sun kanane mata zuciya wani gefen tana tana irin nasihar da kaltun ta yi mata da da kaltun ta mata dazo ganin yana kokarin zama kusa da ita ne yasa ta kai dubanta a kansa tana kuka ta ce ka ajiye naman nan ba san ci ba cikin karyewar zuciya ya ce haba sultana ban san me yasa kike min haka ba duk sanda na zo kusa da ke please ki nutsu ki tsaye da hankalinki waje ɗaya matata sharshar hakawa yake kwaranya daga idananta ganin tana son ta bashi matsala ne kamar yadda ta saba Ya sa ya kamo ta tare da kai mata wawan runguma kamar za a kwace mishi ita wasanni ya fara aika mata masu kashe garkuwan duk jikin wata ƴa mace lamo sultana tai tana sauraron sa cike da tsoron kada ya wuce iyanan a ranar dai Ismail sai da ya tabbatar da sultana cikakkiyar mace wanda ta sha kuka sosai har da cizon sa da ya goshi ta masa ta kire ya samu ya lallaba ta ya samu ya dan gasa ta a ruwan dumi kuka take mai fidda sauti tana mai jin haushin sa da rayawa a cikin zuciyarta ba za ta kara magana da shi ba tunda shi a zalumi ne shi kuwa Ismail jinsi yake kamar sabon halitta sai tambayar kansa yake ta mun haka mata suke da ni'ima amma yayi mugun hakuri amma yayi mugun hakuri na rukunta da yana kallanta yanzu kam ya ga hanya babu sauran hakuri yana maganar zuci yana sakin sassanyar murmushi gari kultum ce ta iso gidan tare da taimakawa sultana ta yi mata komai hatta gidan ita ce ta gyara mata tare da bata magunguna ta sha wanda ya sa ta ji sauki sosai nasiha ta mata akan kada ta yi wa mijin nata rashin kunya akan wannan abin da ya shiga tsakaninsu kowace mace da haka ta fara kuma ita ma ta hakan aka same ta wannan dalili ya sa sultana ta yi watsi da gabar da za ta yi da ismail don bai tausaya mata ba ismail wani ranar a gida ya yi shi duk abin da kaltume za ta ce a kawo wa sultana a guji zai je ya kawo jikinsa na rawa A da yake yi Allah ya sa wannan saduwar da ya da sultana ya zamto akwai rabo da ya gifta yana fita waje dan shan iska ya hango Ibrahim da fishi kadai yana sanye cikin kananan kaya can gefen titi yayi parking din motarsa Ibrahim na isowa bakin sa dauke da murmushi ya yace angon sultana ana waje ana shan iska eh iska nake shayi bashi amsa yana mai kallon sa har ya zauna kusa da shi gaisawa suka yi inda Ibrahim yake tambayar sa wai yaushe ne za a je zai je aiki ne Ismail ya ce gobe insha Allah zan je dan ana ta nema na a wajen aiki Allah sarki can koɗe bangaren Katsina Najeriya in naro cikin karfin hali ta zo gidan babba iske yadda gidan ya tsaru ya tsaruwa ta yi don gini suka yi na zamani don gidan babba har an gama komai an yi gida mai beni uku a sama Ka baki ɗaya tiles ne bangon gidan kofar gidan shuke-shuken furanni ne Saki da baki take kallon ma'aikatan da ke kai kawo suna aiki a wajen ta ce kai ɗan saurayi hakan ya sa ma'aikacin ya tsaya kallonta cikin marairaice fuska ta ce na ji 'yan uwan mijina sun yi magana akan gidajenmu da kuka rushe kuke ta ginawa kun ce babba ne ya ce a sai da gidan nashi don a fanso shi har da kwafi ɗin takardun gidan kuka nuna mana da sa hannunsa amma kun ki gaya mana yanda hakan ta faru waye ya je ya kai wa bafa takarda kuma ina kuka same su takardun yaron da ke kallon yanda take jero masa tambayoyi ya ce hajiya wannan ba hurumi na bane ki magana da wanda ke da mallakin gidan a yanzu mu aiki aka samu daga haka bai kara bi ta kanta ba kuka ta fashe da shi ta ce wayo na shikenan babu kai babu labarin ka kuma ban san hanyar da zan bi na same ka ba barin kofar gidan tai tana kallon yanda gidan ya tsara a zuciyarta sai faɗi take ina zan ga wanda ke da gidan a yanzu ko gadin gida ne sai ya ɗauke ni ya fi zama na da lami tana hana ni cin abinci mai kyau kullum tuwon dawa kai Allah ya tsine mata shekiyar mata mai kafar ungulu Aliyu yau a makare tashi daga bacci kasantuwar yau weekend ne addu'a ya fara yi na tashi daga bacci yana mika tare da yayi blanket ɗin da ke kansa ya sako kasa bai tsaya bata lokaci ba kai tsaye ban daki ya shiga yayi brush haɗi da yin wanka alwala ya ɗauro cikin nutsuwa ya dawo falon nasa mai zama ya zama a gaban miro don shafa mai nokin ɗin da aka yi ne ya tabbatar masa da mami ce ko iya jummai zirajin labiya ya tare da zuwa don buɗe kofar yana buɗewa idanuwansa ya tozale da tire din abinci da lemuka a haɗe a hankali ya dago yana mai kallon wacce ke rike da kayan abincin bakinsa na rawa ya ce me ya kawo kinan wajen yana mai kare mata kallo cikin idanu kanta a kasa ta shiru jin muryarta yayi tana fada mami ce ta ce in kai maka breakfast ina iya jummai take yana mai haɗa hannayensa a kirji tare da jinjina tare da jingina a jikin kofar fuskarta yake bi da kallo yanda duk ta takure alamar dole aka mata ta zo ta kawo abinci. tsintar murya yayi cikin sanyi ta ce dan Allah ka bar ni in ajiye in koma inda na fito okay ki ajiye dakin. Oke, ki shiga ciki ki ajiye a ɗakin tare da matsa mata ya bata hanya. A hankali take jefa kafar ta cikin ɗakin, kallon yanda fanka ke aiki ga kuma AC ya sa ta kwaɓe baki. Zuciyarta sai faɗi take mutum ba dai iya yi ba. In ba haka ba, ya haɗa abu ɗaya lokaci ɗaya tana maganar zuci tare da durkushewa ta aje masa a saman kafet ɗin ɗakin nasa inda yake zaman cin abinci tsaye da yake bakin kofar bai waigo ba yana jiran ta aje ta fito ta bashi wuri jin muryar ta yi tana faɗin na gama ka ban hanya zan wuce wai gowaye idanuwansu suka sarke cikin na juna nan take ya ji jikinsa na wani irin yaryaryar cikin solid voice voice dinsa ya ce ki koma ki zuba min abinci tun da ni ba yaran ki bane da zaki aje ki wuce maganarsa jinsa ta yi har cikin kogon zuciyarta wani irin yanayi ta iske kanta mara misaltuwa shirin da ta yi ne ya saka shi kare mata kallo tana sanye cikin doguwar riga a baya baka mai adon stone a gaban rigar da hannayensa zariyar rigar ta daure a jikin nata daidai kugunta hakan ya sa shape ɗinta ya fito hips ɗinta suka bayyana kasantuwar rigar ba mai faɗi bane bakinta yake bi da kallo yanda suke jajir kamar nashi tare da kai kallonsa akan karamin hancinta mai kamar zanen biro a jir zuciya ya sauke tare da kallon kyakkyawar fuskarta yanda gashin girarta ya kwanta lublub gwanin ban sha'awa ba da ke nake ba kin wani tsaya kin dukar da kai kamar na Allah sa ne sa ta dago kai cikin gajiyawa da tsayuwarta tace ya hakuri dan Allah gaya min yanda zan zuba maka a din dan ban iya ba ta faɗa da iyakar gaskiyarta kallon bakinta yake har ta gama magana wushiryan da ke tsakiyar hakorinta yayi bala'in tafiya da shi Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jinyar da za kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin rai mai takin jin zaki kashi na ashirin su idanu yayi yana kallon